Uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu kallon kallonmu da sauran mun dawo daga hutu na rabin lokaci domin ɗorawa kan inda muka tsaya uh, a lahu mun tsaya kan inda kake ba da amsa dangane da waɗanda suke sukan sayyidina abubakar saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce bai san me za su fara ba nan gaba hmm. kamar yadda kai bayani cewa yana fuskantar abubakar ne domin shi ne ya yi maganar hmm. amma ana nufin sauran sahabbai hmm. kuma malam eh, nan idan aka duba ma za a ga ai shi kansa sai na aliyu ai yana cikin sauran sahabbai aha to ka gani eh. sai na aliyu radiyallahu anhu yana ciki eh. in ka ce to duk sauran waɗanda suka halarci yakin na biyu shi da su ba aliyu wanda kuka ce masu ne ko yan shi'a su yan shi'a hmm. aliyu na ciki fatimatu tana ciki mm. radiyallahu anha mm. tana ciki da lokacin da aka yi yakin da jini yake zuba a fuska annabi mm. aliyu ya ɗebo ruwa da toka wato yana wankewa ko ita tana wankewa shi yana zuba tokan haka aka manne inda annabi ya ji ciwo jini ya dakata to kaga da aliyu da fatima duk suna wannan yakin wanda yan shi'a a ƙaryansu suna son aliyu da, fatima to in har sun shaida duk waɗanda suka zo wannan yakin ba a shaide su ba ha to kaga kamar suna nuna su ma a nasu zaton to su ma sun fita daga wannan shaida din kuma wani abun abun nan hadisin fa cewa yake yi ha'ulayi ashadu alai ya tabbatar da shaida ne ga waɗannan to su 'yan shi'a sai suka juya abin zuwa ga su waɗanda suka rage sai suke nuna cewa kamar su kuma waɗannan zan shaidi ƙarshen su ba kyau ka fahimci abu nan ne mm-hmm. eh. inna laka inuna ba'dak eh. za mu kasance bayan ka annabi abubakar yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce eh da ya ce eh, sai dai ban san me za to abubakar ya yi kuka ne saboda kasantuwan annabi zai riga su mutuwa mm. to aka raka lawo kuke kuka mai da hankali kuma kuke bincike kan abin da ya a aƙidu na wa'annan mutane 'yan shi'a shin wa'annan sahabban guda saba'in da suka yi shahada a nan har suke hujja cewa maza Allah ya shaide su su ya suke su a to ayin za koma kidan shi'a wani littafi ne fi inganci a wurin shi'a alkafi eh. to a cikin alkafi cewa suka irtaddan nasu ba da nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum illa thalatha al-miqdad bin al-aswad wa abu dhar al-ghifari wa salman al-farisi miqdad bin al abu dhar al wa salman al-farisi na manta mutum hudu ne suka tabbatar cewa su ba su ridda ba ba annabi sallallahu duk sauran sun tabbatar da sun ridda kaga a ciki aliyu ma ba kawo shi ba to su a gurin yan shi'a duk sabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai ne wannan shi ammar bin yasir eh. tabbas ammar bin yasir eh. Eh, wannan shine abin da suka faɗa a cikin kafi kafi kuma suka ce shine littafin da ba a taɓa yin wani littafi a musulunci ba kaman shi lam yu'allaf fil islam kitabun mithluhu suka ce duk duniya ba a taɓa yin a musulunci wani littafi da ya kai shi daraja ba to aka ramkalla nan kaga mai hankali da tunani mm. tunda yanzu sun tuhumi wa'annan sahabban cewa su ba a shaida a kansu ba mm-hmm. da haka abin tuhuma ne kuma karshen su ba zai kyau ba sun yi ridda to sai su daga wa inda aka shaida kafa mana ko ba ka ba haka ne tunda sun ce nan maza Allah ya shaida mm-hmm. A kan cewa shi ya yi musu shaida mm-hmm. wa'annan ne ba a musu shaida ba mm-hmm. to da sai mu samu wa'ancan inda aka yi shaida sun yadda da su yawwa to kaga su ma ba su yadda da su tunda ba su ambace su a cikin waɗanda duk da su ai su riga sun su riga sun yi wafati lokacin ba za a kawo maganan su ba eh. yawwa gaskiya ne to za mu dan koma baya kaɗan a gafata malam na'am kamar yadda kai bayanin cewa sahabban da aka ɗora akan dutse mutum hamsin din nan shugabansu eh, sadin jubair na'am wane ne wanda abdullahi bin jubair abdullahi jubair mm. suwa wanda suka yi suka zo suka far musu Khalid bin Walid eh. kasan Khalid bin Walid a wannan yakin yana cikin tawagan kafirai ne kuma yana ɗaya daga cikin bal wanda suka rike tuta ma na eh. kafirai yana cikin jarumai a bangaren su jarumi ne na kin karawa eh. saboda haka ya halarci wannan yakin kuma yana cikin tawagan kafirai lokacin bai musulunta ba eh. to amma baya bayan wato a shekara na naji na bakwai hmm. bayan hijira a ɗaya daga cikin manganun malamai hmm. shine ya zo ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi a lokacin shine wanda ya jagoranci wannan tawagar da ta zagayo yawa da suka zagayo suka kashe eh. waɗanda suke kan dutse yawwa sauran wanda suka rage akan dutse mm. sannan aka wa sauran musulmai mm. yawwa wannan kenan wasu suna suka ga shi khalid mm. ba ma khalid ba kasan da suka yi shahada ah, wanda suka yi suka yi wannan yakin daga cikin manyan kafirai kaga akwai su hind yawa akwai hindu um, wanda suka halarci wannan yakin cikin kafirai akwai hindu daga baya ta musulunta hindu Uh, bintu utuba mata abu sufyan kenan mm. akwai shi abu sufyan din mm. ya halarci yakin kaga shi ma ya musulunta mm. a shekaran da uh, fatu makka lokacin da aka bude gari makka ga irin su wato umayya ko umayya ikrima ibn abi jahal ga sunan amr ibn al-as kaga dukansu sun zo sun musulunta eh wanda ya kashe hamza yawwa kaga duka eh. duka yan shi'a suna su kansu sakamakon me sakamakon sun kashe musulmai a wannan yakin uhud ne to akramakallah wannan ma gaba ce wacce ya kamata a ƙara bayani a kai na'am za ka samu da dama cikin mutane in kana ba su labari na wannan yaƙi mm. yadda ya faru abin da tafsil sai ga wani lokacin suna ɗan jin wani abu dan wani damuwa dangane da wa'annan sahab wanda daga suka musulunta kaga mm. irin su wahshi da ya zo abin aikin da ke gabansa kawai hmm. shi targetin din hamza yake yi kuma bangaren sahabbai kusan za mu iya cewa hamza shi ne jarumi hmm. kamar yadda bangaren su khalid a lokacin hmm. ya zamo jarumi to ka ko shakka babu wanda ya zo ya kashe bangaren jarumin musulmi sai ka ga mutane suna ɗan jin wani abu da ita kanta hindu Mm. shi kansa su khalid din mm. da ka da abin nan me za ka ce dangane da kwaran ya irin wani abun da zai iya rasuwa a cikin zukatan musulmi wato abin da yake da kyau mutum musulmi ya sani shine mm. duk mutumin da duk ta'asan da mutum ya yi duk kafircin da ya duk shirkan da ya yi inda ya zo ya musulunta shikenan an yafe mishi duk wancan laifin wannan nasoshi na qur'ani ya tabbatar da haka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan mm, ko sai wanda suka faula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat mm. waɗanda suka tuba suka aiki na kwarai to wancan munanan da suka yi na da na baya din mm. sai Allah ya canja su ya mai da su kyawawa kaga yanzu kakkashe waɗannan da suka yi karshe sai a juya shi a maida musu shi ma lada daga musuluncin su shikenan an ja musulunci musulunci yana goge abin da aka yi kafin musul al-islam ya jibu ma qablahu annabi eh. sallallahu alaihi wasallam yake cewa al ya jubu ma qablahu hmm. baka sani ba ya kai amru yake gaya amru ibn las hmm. baka san musulunci yana goge abinda aka yi kafin shi ba kuma amru ibn las hmm. yana cikin wanda suka yi suka gare shi sosai yan shi'a cewa wannan yakin ko ya bayyana al'auran shi ne saboda za a fito na fito da aliyu uh, uh, sai ya tsorata da ya tsorata da ya zo sai kwarin yi al'auran shi don aliyu ya gani eh, ya juya kada ya fito na fito da shi to duka irin waɗannan ƙarerai ne domin su ɓata eh, shi wannan amur ibn al mm. musamman da yake kasan akwai abin da ya faru na ta hakim mm. a wancan lokacin ya tare da tawagar muawiya to saboda haka in shi suna ɗaukan wannan su muzanta wannan sahabi din mm. amur ibn al-as wanda yake ya musulunta balma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bude garin makka yake ce aslaman nasu wa amana amr ibn al-as yace mutane sun musulunta ga amr ibn al shi ba musulunta ba ma imani yayi ka san an ce musulunci imani ya fi musulunci daraja daraja ne mm. matakai ne mutum ya zama musulmi ya kara ƙololuwan zai zama mumini mm. kafin ya zama kuma muhsini to saboda haka yace mutane sun musulunta amma amr ibn al-as shi ya zama mumini kaga wannan ke nuna cewa me kuma mataki na yawa shi yasa Sheikh Albani a cikin silsilar sahiha mm. ya kawo wannan hadisin sai yake cewa a ah, tun har ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai ran da yake mu'mini gashi kuma annabi ya tabbatarwa wannan sahabin amr ibn al-as cewa shi mu'mini ga kuma Allah yana cewa wa'adallahu alladhina amanu ha wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri mm. min tahtiha al-anhar Allah ya yi alƙawari wa waɗanda suka yi imani maza da kuma wanda suka imani mata Allah ya musu alkawari da aljanna hmm. ya ce to wannan ke tabbatar ma da amur bin as dan aljanna ne ka gani hmm. to khalid bin walid kuma lokacin da aka je yakin mota bajintan da ya yi a wannan yaƙi ka san an kashe wato zaid bin haritha ko hmm. yana rike da tuta aka kashe shi aka kashe ja'far bayan ya karbi tuta eh. aka kashe wato abdullahi bin rawaha eh. bayan ya karbi tuta shikenan ƙarshe min da Khalid bin Walid ya cafe tutan ya karbi tutan mm. haba annabi sallallahu alaihi ce yana bajinta sai gashi wani takobi ne daga cikin takuban da Allah ya fito da su aka zare su saboda haka yanda ya rika kashe arna aka yi galaba a wannan yaƙi to kaga duk laifin da ya a can gashi ya mm. wanke anan wasu suna ƙaryan cewa ko kamar ya shahara a littattafan tarihi cewa bayan an kashe hamza an feɗe shi an fasa cikin shi an ɗauki hantan shi wai hindu ta gatsa ta za ta haɗiye ta tauna ko kuma sai ta tofar ta ji ba za ta yi haɗewa ba mm. to maganan an kashe shi ya yi shahada bayan ya yi shahada mm. an yayyanka shi ko kuma an fasa abun nan nashi wannan ya inganta mm. amma maganan wai hindu ta ɗauki hantan shi ta tauna wannan ya zo bai inganta ba ya zo a littattafan tarihi da wasu hadisai na karya mm. wannan ba a abun nan da shi saboda haka shi wannan kuma wahshi din mm. bin harb bayan ya seti hamza ya kashe shi wannan mashin da ya harbi hamza da shi ya ɗauke shi ya ajiye shi yana addu'an Allah ya kashe bayan ya musulunta kenan mm. Allah ya nuna mishi ranar da zai kashe wani wanda yake makin Allah da shi domin ya rahama ya goge wannan abun da ya na bayan shine da wannan mashin ya kashe musailama musailamatul kadhab eh. wanda ya zo yake cewa shi ma annabi ne hmm. yana kareta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fahimta hmm. saboda haka kamar yadda ya aikata abun da ba kyau da wancan a wancan hmm. lokacin yana kafuri ne matun da ya daya musulmi duk an yafe mishi sannan kuma gashi yanzu ya zo ya kashe musailama da wannan kaga ya abun nan balansin kenan yawa duk da ma mun san cewa dama tun daga musuluntan shi Allah ya an ya yafe mishi da abin da ya riga ya faru na eh, wancan yawa Allah madaukin sarki ya ƙara yarda a gare su gaba daya amin amin to akan wakallau kamar yadda muka dan ambaci wani misali na'am daga cikin gwaraza na bangaren tawaga kafirai a wancan lokacin irin su Abu Sufyan irin su Hindu irin su mm. Khalid da sauransu mm. su wa'annan da suka samu shahada a wannan yaƙi da ɓangaren sahabbai mutum saba'in ko akwai wani misali na wasu daga cikinsu irin jarumai da matsayinsu haka cikinsu wanda suka shahada cikin musulmai cikin musulmai eh, eh cikin musulmai gaskiya akwai su hamza yawa hmm. hamza bin abdul muttalib hmm. babba ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam hmm. kuma ya kasance wanda a yaƙoƙi da aka yi ya yi bajinta kwarai da gaske anan ma in ka ga waɗanda ya kashe na daga kafirai hmm. suna da yawa kwarai da gaske bal kuma yana cikin waɗanda wato annabi sallallahu yana jinjina mishi kuma annabi sallallahu alaihi ya musu addu'a shi ana ce ya mishi addu'a so so so saba'in hmm. akwai riwayan da ake cewa annabi ya musu sallah amma dai abin da ya tabbata abin da ya fi inganci hmm. shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an tattaro su an binne su haka ba tare da an musu sallah ba ko an musu abun nan mus'ab bin umair shine ya fara koyar da wato mutanen madina qurani a wannan yakin shi ma aka kashe shi hmm. ya yi shahada kuma na daga cikin falalan shi hmm. abdurrahman bin auf kasan ammar Al-Bishr da aljanna shi ma hmm. uh, abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda suke suke masu dukiya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi kuma ya bada dukiyan shi a tafarkin Allah so da yawa amma ya kasance yana kuka wata rana yana cewa ikon Allah duk wahalan da muka sha na musulunci ga su musu abin umair da aka zo za a binne shi likafanin da za a binne shi in an rufe kanshi sai kafan shi ya bayyana in an ja an rufe kafan shi kanshi ya bayyana amma mu gashi daga baya Allah ya luwata mu ya buɗa mana duniya sai fashe da kuka saboda haka ga waɗanda da su ne aka yada musuluncin aka isar da saƙon addini ba su mori ganiman da aka samu na musulunci da abun nan ba sun tafi amma gashi mu daga baya mun zo yaƙe-yaƙen da aka yi da abun nan mun samu daula hmm. to saboda haka wato falalan waɗannan sahabbai da suka yi shahada a yaƙi abdullahi bin haram baban jabir yawwa duka suna cikin waɗanda wato annabi sallasa ya shaide su hmm. kuma mutane ne da wannan shahada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe su kuma Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani yake cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata hmm. bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yawwa kada ku zaci waɗanda suka mutu a tafarkin Allah ku ce wai matattu ne a'a a raye suke rayuwa irin na barzaku ana azurta su kamar tsuntsu ne a cikin aljanna rayukansu wato ana ciyar da shi daga cikin 'ya'yan itacen aljanna saboda haka waɗanda suka yi shahada wato ba su mutu ba suna wani rayuwa irin rayuwa na barzakhiya yawwa yawwa to akan lawa wa'anda bangaren sahabban da suka aka samu matsala suka sako da kan dutse bayan umarnin manzan Allah da kasu sako mm. da kuma waɗanda yanayi ya bayar suka dan suka razana lokacin da aka afka musu ga gudu gaba ɗayan waɗannan me za ka ce dangane da ainihin abinan ɗansu eh to hakikatan da Allah subhanahu wataala ya gaya mana waɗannan sahabban duk da sun yi kuskure mm. ya ce hakika ya yafe musu shikenan magana ya kare innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim hakika waɗanda suka gudu suka juya baya daga cikinku ranar da tawaga biyu suka haɗu abin da ya zamar da su shine shaidan sakamakon abin da suka aikata na me saba umarnin manzo Allah sallallahu amma hakika Allah ya yafe musu shine fa Allah ya ce hakika sanda ya kawo tabbas hmm. wala qad afa Allahu anhu hmm. hakika tabbas Allah ya yafe musu to idan Allah ya ce ya yafe musu a sai kaga duk abin da suka yi na wannan laifin shikenan kaga ba zancen wani ya zo ce ba ya yafe musu ba Allah da kansa ya ce ya yafe musu eh banda na ma'aika shi can kuma ya zo ya tuhume su hmm. kaga wannan abu ne na wuce na saba Allah subhanahu wataala a saba Allah ne kuskure ne abinda Allah ya ce ya ce eh kai ka ce a'a mm. da Allah kenan kake ja duk wanda ya faɗi haka ya zo ya suka ga ɗaya daga cikin waɗannan to gaskiya da Allah yake ja saboda Allah ne musu alƙawari da aljanna Allah ne ya gafarta musu ya yafe musu mm. ga wancan aya ai mu ambata laqad sadaqakum Allahu wa'adahu mm. ah? wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum ma yuridu duniya wa minkum ma yuridu al-akhirah hmm. Allah sai ya ce thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wannan Allah ya don jarabawa ne amma sai ce me wala qad afa ankum hmm. wallahu dhu fadlin alal mu'minin hakika nan ma ya ce hakika ya yafe muku hmm. Allah mai falala ne bisa ga mu'minai kaga falalan Allah ya yafe musu duk wannan laifin da suka yi to akramaka Allah wani sako kake da shi dangane da masu kallon mu dangane da wannan abubuwa da muka tattauna a takaici. minti biyu haka zuwa to hakikatan sakon da nake da shi ga duk masu kallo da sauraro a wannan lokaci shine mu sani waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ba da rayuwansu suka ba da jininsu wurin isar da saƙo na musulunci mutane ne da baya dacewa a samu wani cikin musulmai yana soka gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم wala نصيفه yace ku sani kar ku zagi sahabbaina da a ce ku na rantse da wanda raina ke hannun shi annabi fa yi rantsuwa yace da a ce ku zai ciyar da dukiya ya ba da dukiya na zinari wanda ya kai kwatankwacin dutsen uhud sahabi ya ɗauki tafin hannu ya bada to wanda sahabi ya bada na tafin hannun nan kai ko rabin na tafin hannun eh, wanda ya bada kwatankwacin dutsen hudu bai zai kai rabin tafin hannu na sahabi wanda ya bada su aikin da suka yi kankani ba za ka kwatanta shi da naka da kai da yawa ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya girmama ayyukansu da suka yi ka gane baya daidai da aikin da muka yi saboda haka idan mutum ya kasance cikin waɗancan tawaga da suka rayu da manzo Allah ya yi imani da shi to ya zama yana da suhuba yana da girma yana da mutuncin da baya halatta ka ji wani ya zage shi face sai ka ja nasiha ka yi hankali kai kar ka yadda ka ka zagi ɗaya daga cikin su bal ma ana so ne ka musu addu'a na rahama ka musu addu'a wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wanda suka zo bayan sahabbai cewa suke ya ubangiji ka gafarta mana da ma waɗanda suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim eh, yanayi yana nuna cewa a masu kallonmu da sauraronmu duka-duka a nan ne za mu ja akalar shirin domin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya ƙare da haka a madadina ni mai da na ja gama shirin da kuma ainihin babban bakonmu da ainihin ma'aikatanmu injiniyoyinmu da ke kan na'ura da wannan gida na talabishin na hausa tv muna yi muku fatan alkhairi da kuma kasancewa za ku ci gaba da bibiyan mu domin ainihin kawo muku kyawawan shiri da daɗaɗa a nan gaba ina fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahi laula Allah ma hadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina